There is no day that the VOA do not talk something that relate to the plight of humanity. Yabon da wazaya Sambito da sauran shugabannin kungiyar al'ummar Chibok mazauna Abuja suka yi wa sashen Hausa na muryar Amurka don yada labarun ceto al'umma daga damuwa musamman ma kan ceto matan Chibok 112 da suka rage hannun 'yan Boko Haram. Filin eh, domin iyali Wannan ma ya faru ne a ganawar da shugabar muryar Amurka Amanda Bennett ta yi da al'ummar Chibok din ciki har da iyayen wasu daga matan da aka sace. Korafin yan kungiyar ya hada da zargin gwamnatin Najeriya ta daina batun matan Chibok da kuma ba ta sanya su a cikin duk wata tattaunawa don ceto matan. ke yar majalisar dattawa Binta Masu Garba da ta halarci ganawar ta ce ba lallai haka maganar take ba musamman ma bangaren zargin gwamnati da yin biris da batun Chibok. Gwamnati tana yin abin da za ta yi a kowanne wanda aka kama akwai wanda ake rehabilitated akwai wanda ake neman information a hannunsu amma gwamnati ba ta shiga abin da take ba ga yanar saboda maganin security ba kullun zaka zo na kana yin shala da shi ba tunda har gwamnati za ta fitar da ɗari da bakwai wajibi ne tunda har shi shugaban ƙasa ya yi magana ya ce in Allah ya yarda zai samu 'yan matan nan so abun da za mu yi mishi sai dai mu yi addu'a kuma Allah ya taba zuciyan wanda suka rike 'yan matan nan in Allah ya taba zuciyansu so suka gan iyayen nan suna neman yaransu so abin da zamu yi ne ba za mu zo na mu ce a'a gwamnati ba ta yin wani abu ba Asabe Benita Bashir ita ce 'yar majalisa mai wakiltar yankin da ya hada da Chibok a majalisar wakilan tarayya. Ta ce za su ci gaba da yin do'a mai yiwuwa wajen gano dukkan mata. Saboda muna kira ga iyaye su yi hakuri domin ba a kyale maganan mata Chibok da wanda basu dawo ba har yanzu ana aiki a kai. Sai dai mu din ma 'yan majalisa za mu gaggauta za mu sake dinga jaddada ma shi shugaban kasanmu domin ya sake ya gaggauta nemo 'yan matan da suna hannun Boko Haram. Shugaban ƙungiyar al'ummar Chibok na Abuja in keki Muta ya ce ba za su daina fitowa don nemo matan ba har sai dukkansu sun dawo gida. Muna gayyaci su fastoci da limamai suna zuwa su taya mu a cikin addu'a amma shanin gwamnati namu na Afirka musamman in ba a zona a gaya musu cewa har yanzu muna nan muna jira ba ba za su iya su tuna a kai ba saboda haka dalilin muna zama din mu tunar shewa gwamnati cewa ba mu yafe ba kuma dole sai an kawo mana su in ba haka ba za mu tara mu koma gida ba domin wani lokaci in mun koma wannan zaman da muna zuwa mu zama din nan ma yana dan kawo mana saukin rayuwa saboda tunani yan matan nan shugaban murar amurka amanda bennett ta ba da tabbacin ci gaba da yada labarun nemo matan don tabbatar da adalci i just wanted to make this recording to show the people here who are so concerned about the hakanan ta dauki wani faifan bidiyo inda ta aika sako kai tsaye ga al'ummar kasashen duniya su hada kai wajen yaƙi da 'yan ta'adda don dawo da 'yancin waɗanda akan sace da jefa rayuwarsu a garari musamman ma matan Chibok. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja. Вудя, Надиря.